وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل kuma ba su da wasu masoya da za su taimaka su tsayar da su daga azabar Allah ranar alkiyama duk wanda Allah ya tabar da shi gabarin gaskiya ya tabar da shi to har abada ba zai taɓa samun wata hanya da za ta kai shi zuwa ga shirya ba.